nasiha ne zuwa ga malamai da almajirai cewa ku ji tsoron Allah ku tsaya ku yi aiki tsakaninku da Allah kuma don Allah kar wasu malamai su dinga amfani da ku su mai da ku 'yan siyasa ta yadda za ku dinga ba su kariya ku ɓata lokacinku ku ɓata goma da ashirin madadin ku yi amfani wa al'umma ana buƙatan karatun fikihu jama'armu mu ba su santa ba ana buƙatan a karanci rabon gado jama'armu mu ba su santa ba karatun alƙur'ani jama'armu suna yin wanta haɗin kan al'umma a karantar da mutane duk mutane suna da yunwan wannan ba a karantar da su wannan ba social media ta zama harka ce fage ce majal ne na sa'insa da rudani da ake samu tsakanin nan da can na al'umma da Allah waɗanda suke wajen nan ba wanda zai iya dakatar da su ne ina security mu ne in babu security ba wanda za su taimaka hayaniya na shigowa wanda suke wannan abu wanda dala yara da suke wannan wajen a dakatar da su Allah ya sauke a kamar yadda na faɗa addinin musulunci ko kuma malanta ba siyasa ba siyasa bace ya kamata ku ji tsoron Allah malamai ku ji tsoron Allah kun mai da addini ya zama siyasa yadda 'yan siyasa 'yan boko ake fitowa suke fitowa su faɗi abin da ba daidai ba a samu ɗan duniya ya zo ya kare su to haka wasu malamai suke yi a yanzu ka zo ka faɗi abu ba daidai ba ko ka faɗi abin da ɓarna ce ko ka zo ka dasa wani sharri kuma tare da duniya ta shaida da cewa sharri ka dasa tare da kowa ya riga ya tabbatar da cewa ba karanta da al'umma kai ba barna kai amma sai a samu wasu cikin masu intisabi da kai masu jingina kansu da kai ba fa almajirai ba su zo su hayayyaku lalle abin da ka faɗan nan lalle haka ne sai an kare ta wallahi wannan ba ƙaramin mummunan sharri ba ne mummunan sharri ne a samu wasu malamai su dinga irin wannan mummunan tsari wallahi malanta zai lalace haka imamu shafi'i yayi haka imamu malik yayi haka imamu ahmad bin hanbal yayi duk malaman na magabatan nan ba haka suka yi ba Sheikh Nasir Muhammad din Nasir Albani yana da almajirai yana da kurakurai nasa amma in sun zo gyara kurakuran suke yi su kuma gaya masa malam wannan abin da ka faɗan ba daidai ba ne su kuma bayyana wa duniya ga littattafansu nan da yawa su kansu malaman sukan ba da fatawa su dawo a kanta amma a yanzu za ka ji wani malami ya fito ya faɗi abin da kwaɓa ce akwai jahilci a cikin maganarsa akwai rashin adalci a cikin maganar akwai ɓarna a cikin maganar amma sai ka ga an ajiye wasu almajirai waɗanda za a ziga su su kara wannan kuskure din to mai bambancin abin da ake yaƙa da 'yan bida'a ɗin. duk ɗaya ne domin malaman bida'a da su zo su faɗi magana maganan sunan kuma ba ta da mizani a ma'aunin shari'a A da a kawo aya da a kawo hadisi amma su dai maganan malam ɗin nan ita ce maganan da za su tsaya a kanta ba da su sauka a kanta ba wallahi wannan musiba ce kuma ta shigo cikin sunna kuma ana yaɗa wannan da sunan karantar da sunan manzala sallam yanzu wannan ba shine asalin maudu'in da nake so in yi hudu ba a kanta ba amma dole na kama ta kama dole sai na yi magana akan haka kaga sun cutar da mu sun bata mana lokaci sun cutar da mu sun bata mana lokaci ni hudu ba na ina so in yi ta akan kiran sallah ne da kuma nau'o'inta da sahabban manzo Allah yanda suka yi kiran sallah wannan ga inda manzo Allah ya tabbatar da shi wannan ga inda manzo Allah ya tabbatar da shi tsakanin Abdullahi dan Umar da Bilal da kuma abin Abu Mahzura da sauransu waɗanda suke kiran sallah na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu yi ta mu rera ta kala kala kowa masu kiran sallah su ji da kuma kurakuran da wasu suke yin sallan azhar da wurwuri kawai da sun duba time sai su kira sallah ba tare da rana ta karkata ba duk muna jin irin wannan amma ya zama dole mu kau da kai mu kira akan wannan mugwa tsari da ake son a dasa ta a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan akwai kiran wato bankaura sai a sa mata suna tauhidi karantar da tauhidi yanzu yau zagin mutane cin mutuncin mutane kutsawa cikin darajan wasu masu daraja shine fa tauhidi wai ake kiranta a yau Ban kaura sai a ce tauhidi kaura sai a ce tauhidi kuma in ka ce tauhidin nan sai ka rasa tauhidin ta kasu kashi nawa ta kasu kashi uku akwai tauhidul uluhiyya akwai tauhidul asma wa sifat akwai kuma tauhidul ibada ko rububiya. wannan su ne tauhidi duk lokacin da zaka ji ana cewa wai wane malamin tauhidi ne ba fa wai zaka je ka ji ana cewa tauhidul uluhiyya ita ce kaza ba asma wa sifat ita ce kaza ba rububiyya ita ce kaza ba duk ba shine ba kawai abin da ake yi shi shikenan kai raddi sai a ce tauhidi a ci mutuncin wane shine tauhidi a cikin lokacin da za a zo a zauna a gaban mutane ana son a ja aya a ja hadisi a kawo maganganun malamai a fassara mutane su fahimci abin da ba su fahimta ba an tara limaman masallatai na khamsu salawat ana bata musu lokaci yanzu nan da kuke tare akwai limamai na khamsu salawat akwai ladanai na khamsu salawat sako ake son a isar musu wa al'umma a karantar da su wasu abubuwa da da a saita hankalinsu amma sai ka ji an zo an maida mimbari wajen hira mai bambancin mimbarin wasu da BBC mai bambancin mimbarin wasu da Jamus mai bambancin mimbarin wasu da iyatu mai bambancinsa da gatanan gataninku a yi ta ba da labari kuma kai da kake zuwa irin wannan masallacin kake zuwa kake saurara labari aka baka ka faɗi abin da ka fahimta ka faɗi abin da ka fahimta ka faɗi abin da aka karantar da kai ka gaya mun ko tafsirin qur'ani za a yi aya biyu in aka ja su shikenan sun isa sai a bata muku lokaci da raddi kuma cikin raddin nan da ake yi a zubar da mutuncin wasu malamai su daga kan nasu wallahi shine abin da yake tafiya na lura akwai wani daki da na fito wannan dakin da na fito an dura wasu yanzu a ciki kuma daki ce ta bata lokaci ka duka bude idanunka ni na fito a dakin haka ne da na faɗa yi haka gaskiya ne babban magana na ga akwamen wani da ya ji na bullo da wani magana ya ce lalle babban magana an buɗe wata gwanjo wallahi tallahi abinda nake faɗa muku yaƙini nake da shi tabbas ga yau ne haka da a ajiye wasu a cikin ɗaki su kare kuskure ga abin nan kuskure ne su kare ta ni kaina na sha kare ɓarna ban gano ɓarna ba ce sai daga baya so wallahi ina gaya muku wannan mummunan barna ce kar wani almajiri don neman suna ka je kana son zuciya akwai ranar da Allah zai sa ka a cikin kabari Allah ya yace wala taqafu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula kar ka yadda kake furta barkatai ɗin maganganun da baka da ilimi akanta Allah ya ce inna sam'a ka sani lalle ji wal basara ka sani gani wal fuada ka sani zuciya kullu ula'ika kana anhu mas'ula duk nan gaba ɗaya abin tambaya ne a gaban Allah ran kiyama ni na riga na sani ababen da nake tunkara nake magana a kansu na faɗa muku wancan hudu ba da na yi ba wanda ya isa yi gaba da gaba da ni ya yi raddi a kanta domin in kai gaba da gaba da ni na farko ko ɗan kwamen ne sai dai ka je ka faɗi abin da kai ɗin kana faɗansa ba ka da ilimin da nake da shi a kanta kuma bai kamata ka ce wani abu ba kai jahili ne a kanta kana nesa ni kuma ina ahalin abu ai wala yunabbi'uka mithlu khabir kurakurai ne idan muna bayani akan kurakurai kamata ya yi a ji tsoron Allah a gane me ake faɗa a gyara ni nasihan da nake yi shi ne waɗanda suka mai da mimbarori in banda da taɗi ko raddi ko cin mutunci wallahi tallahi muna muku nasiha ne ku daina haramun ne wannan ba shine abin da manzo Allah ya akan mimbari ba abin da ya kamata a mimbari a ja aya a fassara a ja hadisi a fassara hudubobi na na baya na ga wani ya rubuta ya ce mun gagara ganewa malam taɗi kake yi surutu kake yi ba kake yi menene Wala da na gani sai na shiga wajen kwamen ɗin, na ce wallahi ka faɗi gaskiya ba ba nake ba hauka na yi ina tsoron wani ne ai gaskiya ne hauka ne ba ita ce abin da ya kamata in yi ba abin da ya kamata in yi in nemi abubuwa masu amfani ga sunan matsaloli na sabon musulunta in yi hudu ba a kai ga sunan matsaloli na maganan aure in yi hudu ba a kai ga sunan matsaloli na sallah in yi hudu ba a kai ga tafsirin alkur'ani in fassara ta akan mimbari in karantar da al'umma ga tsoron Allah ga sata ga kidnapping ga bukatan zaman lafiya ga haɗin kai shi ya kamata in yi hudu ba a kai to amma ban yi ba sai ka je ka afka wani abin da bai kamata ka afka a kansa ba wannan kuskure ne kuma ana cutar da waɗanda suke sauraro ne da Allah ku yafe min kara hudu ban da yi a baya ku yafe min kun yafe min kurakuran da yi muku a baya da Allah ku yafe Isa Ali Fantami ka yafe min na masa mummunan raddi ba ɗaya ba ba biyu ba Allah ya yafe min kai ma ka yafe min ni ma in yafe muku ko ni wallahi ba ku mun komai ba sai dai Allah ya muku albarka kai wallahi na yi wani mafarki mafarki mai kyau ba din kar ku ce ni wali wani ku da hai na ga muku kuma wa ku ne mafarkin mafarkin kuma mai kyau na muku wasu makiya ne he na gansu sun mun kwawanya kai baran karasa ba dai bari dai in shiru da kuma irin abin da kuka yi Allah ya muku albarka wallahi na rantse muku da Allah abinda nake faɗa gaskiya ne almajirai wanda suke gindin wasu malamai ba fa abin da ake koya muku ko ba a karantar da ku komai ba